tun bayan da mayakan najeriya suka fitattaki 'yan boko haram daga dajin sambisa boko haram ta zafafa kai hare-harenta na kunar bakin wake da sarika noke a shiyar arewa maso gabashin najeriya sojojin najeriya sun kirkiro wani dan karamin jirgin laƙen asiri wanda zai zakulo 'yan boko haram duk inda suke a shiyar arewa maso gabashin kasar na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ko mai zai ce wato wannan dama mun faɗa eh, za a ci gaba da samun wannan jifa-jifa wannan hare-hare na za a samu eh, ana samun za a dinga samun ta jifa-jifa amma wannan bai nuna cewa wayannan yan ta'adan ba fi karfin su ba wato ka san yadda yanayin kasar namu take babbace sosai akwai hanyoyi da suke wuyan shiga akwai wajajen da suke wuyan shiga to suna buya to hakan shi yasa muhimmancin wannan fasahan da zai iya zuwa duk inda take da wuya wuyan zuwa da kafa ko da mota eh, za a iya zuwa da fasahoyi wanda za su hau sama kuma za su gansu kuma a can za a san yadda za a yi da su. General Buratai ya yi bayanin yadda waɗannan kuramin jirage za su taka rawa wurin zakulo 'yan Boko Haram ɗin a cikin daji. Jirgi mai hangen nesa wanda ake kiranta UAV e the unman uh, aerial vehicle shi yana sama zai gan abin da yake nisa wasu za su ɗauki kamar kilomita biyar shida ko fiye da haka waɗannan za su taimaka mana domin za mu gan me yake faruwa a gaba duk masu mugun nufi da kamar 'yan ta'addan da suke cikin daji za mu ya su duk inda suke Eya Komanda Ahmed Tijjani Baba Gamawa ƙwararren sojin saman Najeriya ne. Yanzu abubuwan da 'yan Boko Haram suke yi yaƙi ne na sari kanoke. Kuma wannan abin da yanzu sojojin mu suke yi ya nuna maka cewa su ma yanzu suna tafiya kafaɗa kafaɗa da sauran duniya gaba ɗaya. Wannan abu ne mai kyau kuma wannan shi ne dabaru na yaƙi yadda ake amfani da shi a duk duniya. Katin da yake za ka ga zai tabbatar da waɗannan 'yan Boko Haram ne zai san wani irin makamai suke ɗauke da su zai bambanta tsakanin mutum da dabba da sauransu. Yadda da hare-haren kunar bakin wake da na sare noke na 'yan boko haram ke ci gaba shin menene abin yi a halin yanzu wannan ita ce tambayar da na yi wa tsohon hafsa a hukumar lakin asirin sojan najeriya aliko a rashid harun akwai al'amura guda uku da ya kamata federal government ta yi na ɗaya wato ya kamata a kawo ƙarshen local support da 'yan boko haram suke da shi don kowa suna da wasu wanda suke ba su local support a ƙasashen nan na biyu shin political economy of war an ci karfin shi wato in an ce political economy of war akwai wanda suke ci a wannan al'amuran da yake faruwa duk ba wanda baya ci sojoji suna ci su 'yan siyasa suna ci kuma da mutanen ƙasa suna ci kuma na uku ya kamata a samu very strong intelligence apparatus wanda ya kamata a rika samo bayanan sirri akan wayannan 'yan boko haram hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria